bai kamata wa irin haka yawwa ozmi aikin ka na kyau na waldo ne aikin ka na kyau ozmi dole ka shiga cikin harkan nan aikin ka na kyau ozmi da super hero aikin ka na kyau ozmi wallahi na shige wannan sai ka ta wannan ne ana ya ga so guda goma ne ai na ga ba da kuɗi a so a yanzu ruwan na so saja audu eh kana lafiya easy ka biya Road. Sound. Sound. Sound speak. Action. Ayuba! Ayuba! Ayuba! Ayuba! kira sai ka ce tsohon makawo kana tun da kai kira ka san zan to ya kuma na ga ranka ba ce me ya zafi wannan mutum ne da Allah ka san halin shi shi da wani mutunci ne shi da wani mutum mutane shi mutunci to in dai halin mudi ne waye bai sani ba kana kallo gidan shi din can fa na kan tudu yan haya kuka suke da shi ne Allah ce fa a gida saboda mamanta ta mutu ta mutu ya ce ba za ta zauna mishi a gida ba gidan shi na layin mu mato yan haya kuka suke da shi ne sabo a ciki to mutumin da bai raga kanwarsa uwa ɗaya uwa ɗaya cikin su ɗaya ba amma ka ga rashin mutunci ne mutum ita fara zuwa ya sa wa kwaɗewa ko kwaɗa to ne ma wani ba zai yi kanwar tashi ya ke ciki kai ka zo kana tarafta mutane kira ni wannan kiran ko ne haɗan mun daga bayan ai na je can wajen da kake sana'a ne na duba aka ce ka zo gida fati ta je ta kira ka shine dama na zo mu je ko ai ina ganin yau din nan ban da sa'a tun da na tashi faɗa ka yi da wannan camera rolling roll action ya sound din na to pick up action kana ta kwala mun kira sai ka ce wani tsohon makaho ka san tun da bai kira kai ai ka san ya ya ke me kuma ba na garan ka ba ce daga wannan magana wannan gudun ne ne da daga mu ban da abin ka mu dinnan waye bai san hannun shi ba gidan can nashi ba na kanta bare ne ya Allah ce saboda mamanta ta mutu ba kuɗin da za a biya shi kuɗin haya ya sallame hatta gidan shi na unguwar mu ba haya kuka suke yi shi to me ya sabo a halin

Rolling. Action. yani kai ka zo da sassa wannan sai ka fara wannan kai ka san tun da ka zo kai kira kai ka san zaka ya aka yi ka fara da ka na ka ba ci lafiya waye bai san halin shi ba gidan cin nashi da kanta kuma da bin ayayen da suka kuma da shi mai ya Allah ce mun maman ta amma ya dage akan sai ta fita da gida gidan shi na layin mu ma ɗan yan haya kuka suke to bai wannan sabon abu ne a wani mutumin da wasa ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya zai zo kulle mata ɗaki har kana wani magana wasu bare kanwarsa fa ga ɗakin ta nan yanzu a kulle sa. an wasa uwa ɗaya uba ɗaya shi sa na gaya ma gaba ki ɗaya abin ne yake ba zama ya ake cikin na je can wajen su ɗaya ba aka ce kwaci ta zo ta kira shine na ce bari in zo gidan naku wallahi iyo ne kamar ban tashi da sa'a ba daga wannan sai wannan na rabu da can gana muje ah, rabi na kayan sannunku ya'yan nan yanzu nan da kuke gani su kod ne nake hada za mu tafi can kaduna yes saboda ki da tashin hankali da ake yi a can yes cp ya wakilta na inje in ne wannan hayaniya da kuke gani yes sai dai matsalar takalmi ne ban samu wanda zai mun daidai ba easy sa nake ta jira za a kawo nan yanzu za mu tafi easy sa nan duk da kuke gani kan eh. tafiya easy sa an ka takalmi za mu wuce easy sir we are on set of Franan Sakamako Day 2. Day 2 ko Day 3? No. The tree? The tree? Yes. Okay, the tree. I'm confused. <laughs> You are confused. I'm too busy for doing it. You confused. So and he's the writer of this his, of the of the movie. Absolutely right. Yes. And I'm wishing you all the best. Inshallah. Bye bye. Amen.